Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA na wata-wata don tattaunawa kan matsalolin da mata ke fuskanta a bangarori daban-daban na rayuwa. A taron wanda ya samu halartar mata daga bangarori daban-daban an zakulo irin matsalolin da mata ke fuskanta kamar rashin basu ingantaccen ilimi, kiwon lafiyar mata masu juna biyu, fyaɗe, auren wuri, tallace-tallace da cin zarafin mata a gidan aure da rashin basu mukamai a bangaren siyasa da sauransu. Honorable Asabe Bilita Bashir 'yar siyasa daga jihar Borno ta ce mata na fuskantar matsaloli da dama a bangaren siyasa. Matsaloli mata suna da yawa a siyasa na ɗaya ba a so mata a su su wakilce jama'a maza ba sa so su ga ana damawa da su ba sa son a ce mace ta yi suna ko a ce ta ci zaɓe yan uwanmu masaje ba sa so mu a cikin siyasa. Matayen suna wa mata baya in sun fito siyasa? Mata ba sa mara ma yan uwanmu mata baya gaskiya idan ya zo ga zaɓe maza su suke ba bani kuriya hajiya hawa bukar na daɗe na siyasa in aka zo rabon mukamai in aka ci zaɓe da ƙyar a samu mace samu wani abun kirki sun fi son a baka ko wani board member in ka gama ka je kana wani yar murya inda suke mariya ibrahim baba daga jihar kano ta ce matsalar mata na farawa ne tun daga gida tare da jan hankalin iyaye wajen gyara tarbiyyar yara mata wato tun suna gidan iyaye daga nan ake nuna musu tsangwama da bambanci sai ga ana fifita 'ya'ya maza akan 'ya mace to ga ai ta 'ya mace tun haihuwarta take samun mishkila da a inda ya kamata ma a duba ta a tattalaye ta a gyara ta har ta girma iyaye ƴaƴa amana ne a wurin su saboda haka in Allah ya baka ƴaƴa da maza da mata ya kamata kai musu tarbiyya tare ga baki ɗaya ba bambanci ƴaƴa mata ake sawa a gaba tun suna ƴan ƙanana su za su yi wanke wanke su za su yi kaza su za su yi kaza a ce ai za ta zama matar aure to shi ɗan namijin ba shi ma ai zai auri wata shi ba ya masa tarbiyya ba to ya zai zama da ita shi sa kika gani ma yanzu aure ma yana neman ya gagara a cikin al'umma ita ma Fatima Umar Yemi daga kungiyar da ke kwatowa mata 'yancinsu a Najeriya ta yi ƙarin bayani game da ayyukan kungiyar. Mu muna aiki ga samun 'yanci ma mata a gidan mijinsu a kuma a waje su zo su bayyana abin da ke faruwa da su idan ana kuntata musu a cikin gida muna da irin ah, kaman flyers da muke sa sunayenmu da ayyukan da muke yi da muke rarrabawa mu ƙara faɗin da mutane cewa ga mu aikin da muke yi ko ka san wata da kasancewa tana neman taimako shawara ga inda za ta zo. Daga ƙarshe mata sun cimma matsayar haɗin kai da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tare da jan hankalin gwamnatoci, ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu faɗa aji da su riƙa gudanar da ayyukansu bisa tsari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.